yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen Alhamis biyu ga watan Yuli. Sashen Hausa na murya Amurka kuke saurare daga nan birnin Washington DC kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voa voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke neman zama annoba a cikin al'umma a wannan zamani ita ce matsalar faɗi. Yau an wayi gari matasa na yi wa mata faɗi. manya na yi wa yara faɗi. iyaye na yi wa ‘ya'yansu faɗi. kakanni na yi wa jikokinsu faɗi. Me ya janyo wannan? Me ya sanadi? Taɓin hankali ne? Rashin lafiya ne? Ko dai jaraba ce kawai? Sannan ina mafita? Wanda zai taimaka mana da waɗannan bayanai ko amsoshi shine ƙwararren masanin ilimin halayya da zamantakewar bil'adama Dr. Abdullahi Mai Kano Madaki, shugaban sashen nazarin halayya da zamantakewar bil'adama a Jami'ar Bayero ta Kano. Amma kayan muhawara tattaunawa da shi kai tsaye akwai wani abin tambaya, wai shin tsakanin matasa da waɗanda suka manyanta waye aikata laihin yi mata da yara haɗi? da ya yi maje kanyarsa ciki ya karama to saboda haka nau'in da ba wanda babu akwai inda manyan akwai kuma matasa Dr. Muhammad Gidado kenan, kwamandan hukumar tsaro da kare al'umma ta ƙasa reshen jihar Jigawa. Za ku ji cikakkiyar tattaunawarsu da Mahmud Ibrahim Kwari akan matsalar fyaɗe a jihar ta Jigawa. Za ku kuma ji amsoshin tambayar mu ta jiya akan dalilan da ke kawo yawaitar yamma mata da yara yaɗi sai kuma hilin ayar mu ta yau. A ganin ku me ke kawo yawaitar yamma mata da yara hwaɗe ne? Ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya a shahinmu na Facebook. A gaskiya VOA Hausa ba komai yake kawo yawaitar fyaɗe a Najeriya ba illa tsadar aure da sanya buri da kwaɗayi da 'yan mata ke yi, saƙo daga Salim Abubakar Imam Jingir, ɗalibi a Jami'ar Musulunci da ke Katsina. Sai Kasimu Halilu Karofi ya maida masa da cewa, "Hmm, kada ka manta, yawancin masu yin hakan suna da aure, to me za ka ce a kansu?" Shi ma Idrisa Abdullahi ya ce, wannan ba ita ce matsalar ba ka dai duba ka gani gaskiya ya kamata mu fara yi wa 'ya'yanmu mata faɗa kan shigar da suke yi wallahi za ka ga wasu kayan da mata ke sawa ba su dace ba amma maimakon iyaye su hana sai su yi bris kaga wannan yana taka rawa wajen yin faɗe duk matar da ta yi shiga ta kirki za ka ga Allah ya tsare ta Allah ya shirya mana zuri'a sako daga sani e sani ni a ganina Talauci da kwaɗayi da abin duniya da kuma rashin kyakkyawan tarbiyya ga 'ya'ya mata shi ke janyo faɗe yake yawaita. Sako daga Alhaji Mele Yusufari. Rashin aiwatar da hukunci ga masu aikata laifin faɗe shi ke jawo ƙaruwar wannan matsala. Sannan, idan aka duba waɗanda ake yi wa faɗe, za ku ga 'ya'yan talakawa ne ba 'ya'yan masu hannu da shuni ba. Shi ko talaka ba ya da sarki sai Allah, amma muna fata gwamnatin Muhammadu Buhari za ta kawo ƙarshen matsalar fyaɗe a Najeriya, saƙo daga Lawal Sani na kawu daura. Ni a ganina, rashin hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da laifin yin fyaɗe. Shi yasa wannan matsala ke ci gaba da yaɗuwa, Gwamnatoci ƙalubalenku. saƙo daga Attahiru Hashimu, ƙaramar hukumar Gasol, Taraba a Najeriya. Abin da ya janyo fyaɗe a Najeriya rashin aikin yi ne kawai da talauci da kuma buri Ga mata sai su ce sai masu kuɗi za su aura, sako daga Sale Muhammad Sale da Mare. Wayanda suke cewa shigar da mata ke yi ne, to ina suke ake yi wa yara ƙanana 'yan shekaru ƙasa da goma fa, su matsaraicinsu ake gani? Ni a gani na son zuciya ne da rashin bin dokokin musulunci. Amma in an dawo ta wancan hannun wajen manyan 'yan mata, su suke jawowa ake musu, saboda mummunar shigar da suke yi take jawo musu. Allah dai ya sawaƙe mana wannan masifa ko kuma mata a inganta shiga irin ta addinin musulunci wannan ni a gani na shine mafita sako daga Muhammad S Rabi'u tsaraici da 'ya'ya mata ke yi shi ke janyo haka ta yadda zaka ga ƙananan yara ana musu sutura wadda duk ta bayyana tsaraicinsu tabarakallah kuma gashi yanzu yara ƙanana sai ka gansu da jikin girma na biyu kuma shine samari ne sun isa aure amma babu yadda za su yi domin ba kuɗin auren, domin burin da iyaye suka ɗauka na harkar kashe kuɗi a yayin yin aure. Ni dai shawarata a nan mata su dinga rufe al'aurarsu shine mafita. Sako daga Comrade Ibrahim Ma'azu Shanono. Jihar Jigawa na cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fuskantar matsalar faɗi, amma hukumar tsaro da kare al'umma ta ta ƙasa ba ta wasa da wannan al'amari. Yanzu haka tana bi tana kama masu aikata wannan baɗala kamar yadda ya faru aka zaure, Kwamandan hukumar Dr. Muhammad Gidado ya amsa tambayoyin Mahmud Ibrahim Kwari akan wannan batu, amma ya fara ne da bayyana mana abin da ake nufi da fyaɗe da kuma bambancin da ke tsakanin nau'ukan faɗen da ake aikatawa. Idan aka ce rafin shine fyaɗe, shi ana ma yarinya ya shekara sha takwas zuwa sama sannan akwai defilement shi kuma lalata yara ƙanana da basu kai sha takwas ba to shi na ka zaure mun kama shi ne saboda ya lalata wata yarinya yar karama kuma kai rashin sa'a ma har ya roga mata ciki to irin wannan abubuwan suna da yawa yanzu ba a ji gawa kadai ba kusan ko ina ma a najeriya ko a ce a duniya ya dauro dare saboda in ka duba yawancin ya sake sai da muke da su in muka je za ka samu da yawa kan waɗannan dinai amma alhamdulillahi alƙalan jihar jigawa suna ƙoƙari kaga ko wata tsiri ta wuce mun kai wani wanda yake ma 'yan sa fyaɗe a bayan ɗaki a ƙaramar sakandare ta ɗan zomo kaga an yanke makunci yanzu yana kurkuku to shi ma wannan za mu kai shi kwanan nan kuma abin da ke kawo shi ya danganci abin da ya faru wasu suna yi ne saboda bokayensu sun ce musu in suka yi lalata da yara kanana za su warke daga kanjamau da su warke sai su sake jefa musu ya ciwo wasu suna yi ne saboda bokayen sun ce musu su je su za su samu matsayi na gwamnati ko za su samu kuɗi wasu kuma masifa ce kawai ta fada musu wasu kuma kawai Allah ne ya haba su da su da fitina suna ganin kamar yaran sun fi sauki saboda haka abun da ke kawo shi yana da yawa amma alhamdulillah duk inda muka kama sai mun bincika mun gane daga ina ne abin ya faru in boka ne ya daura su da boka muke hadawa mu kai ma alkali za ka iya gaya mana irin nau'in shekarunsu ai wani abin sai baka tsoro kaga na ka zaure dai shekaru sun kai talatin da biyu wanda muka kama kwanakin baya a birnin kudu yana lalata yara ƙanana 'yan shekara tara goma shekaransa ya kai ashirin da takwas ɗayan kuma ya kai talatin da hudu akwai kuma ɗaya ko mai talatin da ɗaya amma akwai wani ƙauye ana ce mai warwaɗe a nan dutse tsoho ne ɗan shekara saba'in da ya yi maji kanyarsa ciki ya karama saboda haka nau'in da ba wanda babu akwai inda manyan akwai kuma matasa matsalar mu a nan najeriya shine ana fama da rauni ta fuskar hukunci ba mu sani ba a ɓangaren alƙalan ne ko kuma a dokokin da muke da su ne. Amma babbar matsalar dai ba alƙalan ba ne dokoki ne. Amma kamar nan jihar Jigawa mun yi ƙoƙari bara mun rubuta wasu biyu su mun tura ma a Hausa Fasabili zuwa majalisa ta jiha kuma alhamdulillah sun gyara a kai. Yanzu cikin fyaɗe akwai wanda za a yanke mai hukuncin ɗaurin rai da rai. Mm-hmm. Akwai waɗanda yake yanke musu hukuncin kisa ya danganci mai aka samu bayan an yi fyaɗen eh, yanzu da a shiga wannan an mai gyara ku ne kuke gudanar da bincike ko kuma kuna tura 'yan sanda ne a mu muke binciken mu kuma muke kai wa alkali sai dai ka san binciken zai hada da likita domin dole sai mun je mun samu likita shi ma ya yi naci mu samu medical report mu hada saboda in muka je kotun za su tambayi haka dai su ma yan sanda in sun kama suna nasu bincike ne su kai eh, binciken ku me ya gano ne eh akwai sakacin iyaye wasu iyayen sun haihu amma suka bari gari ta musu tarbiyya sai ka samu yarinya ta fita da safe da sunan talla tun karfe bakwai ba ta dawowa kuma sai bakwai na dare wata ta fita karfe goma na safe ba ta dawowa sai goma na dare kaga sakacin yana da yawa to akwai kuma matsalar su yan kwaya wasu sai ka samu sun sha kwaya ba su da hankali komai suna iya aikatawa to matsalar kwaya ma ta taimaka wurin fyaɗe sannan kuma kamar da na gaya masa akwai matsalan bokaye waɗanda suke yin sihirin su tare da 'yan matan sauke sai an yi amfani da yarinya ƙarama. hukumomin tsaro gaba ɗaya su fahimci wato tsaron lafiyar mutane da dukiyarsu da mutuncinsu shine kan gaba kuskure da ake wani lokacin sai mutum ya ce tun da bai shafe shi ba shi babu ruwansa kuma wani sa'in zai shafe shi saboda haka mu haɗu wannan watan kai ne duk abin da muka yi allah ne zai biya mu ba wai albashin da aka ba mu ba saboda hukumomin tsaro su zo a tsaya a yi aiki da zuciya guda kuma kuskure ne bayan an kama mai laifi wani babba ya zo ya ce a sake shi ko ya zo ya nemi hanyar da zai iya kashe maganar amma duk wanda ya yi laifin in doka ta yi aikin ta kansa to zai zama izina akan wanda ke son yi shi kuma wanda ya yi tunda an kulle shi ba zai karawa wani kisa ne tunda an kashe shi to kaga an huta da annobansa ma saurari saurare kamar da kuka ji bayanai da amsoshin tambayar mu ta jiya da kuma wannan tattaunawa da Mahmud Ibrahim koreji kun ji dai bayanai ne masu sosa zuciya sosai akan wannan matsala ta yaɗe. Kuma kamar yadda na shaida muku yanzu haka muna tare da masanin ilimin halayya da zamantakewar bil'adama Dr. Abdullahi Mai Kana Madaki, shugaban sashen nazarin halayya da zamantakewar bil'adama a Jami'ar Bayero ta Kano. dr salamu alaikum. Ina wuni? Wallahi lafiya kalau ya aiki. Alhamdulillah ya ibada. Masha Allah, wallahi alhamdulillah. To Allah ya karba Allah ya samu dace. Amin. Amin amin ajiya na gudu. Yawwa, dakta na san ka saurari duk bayanan nan daga amsoshin nan da kuma wannan bayani na Dr. Muhammad Gidado. Me za ka kara akai. To abin da zan kara shine shi dai fyaɗe yana faruwa ne dama a mataki wadda zan iya cewa guda biyu. akwai fyaɗe wanda ya shafi waɗanda suka kai munzalin sun girma a kowace irin al'umma akwai kuma fyaɗe wanda aka ɗauka fyaɗe ne na ƙananan yara na abin da zan ƙara shi ne faɗan da ya shafi waɗanda suka girma fyaɗe ne wanda za a ce ya shafi mata waɗanda za a ce sun mallaki hankalin kansu sun san me ya kamata sun ma san kan nasu wanda kuma ya shafi ƙananan yara to shine wanda aka ke ganin waɗanda suke an sa su a cikin harkar ko kuma an musu fyaɗen ƙananan yara ne waɗanda ba su kai komai ba watakila a ce ba su mallaki hankalin kansu ba ba su san wasu abubuwa na rayuwa ba ba su san ma wannan harkar ba amma kuma wani ya sa su a cikin wannan yanayi da ya sa su na fyaɗe mm. abu na biyu shine akwai abubuwa da yawa da suke jawo fyaɗe a cikin al'umma amma kafin ce faɗa abubuwan zan iya cewar shi fyaɗe ɗin lokacin da duk mutum zai yi shi yakan zama mutumin ya rasa wani abu na daga cikin abin da zai sa ya mallaki kansa ya mallaki hankalin kansa wanda yake jawa shine a watakila bincike da duk suka nuna da aka yi ta yi akan matsalolin na fyaɗe musamman a yanayi irin na yanzu wanda fyaɗe a bisa a rahotanni da ake samu da bincike da yake nunawa a alkaluma na fyaɗe da ake yi a jihohi a najeriya ƙaruwa suke ba raguwa ba daga shekara ta dubu a ta dubu biyu da goma sha ɗaya zuwa yanzu duk shekara abun sai ƙaruwa yake yi to abin da ya fito fili shine mutanen da mafi yawa suke shiga cikin harkar ina nufin mazan yawanci maza ne waɗanda suke da shekaru misali da wahala ki samu wanda ya gaza shekara ashirin ko ashirin da biyar amma kuma za ki iya samun daga shekara ashirin da biyar har wanda ya kai shekara saba'in ko ma shekara tamanin ya wata fyaɗe kuma kar karki mamaki cewa matan da suke zama an musu fyaɗe ɗin sukan iya zama daga 'yar shekara uku har zuwa 'yar shekara sittin duk mm. ana samu to abin da yake jawowa abubuwa ne da dama amma saboda watakila matsala irin ta lokaci wasu abubuwa da ya kamata mu sani shine abu na farko da yake yawan jawo fyaɗe a cikin al'umma wanda yake shafar misali yara musamman wanda suke yawon tallace-tallace ko wanda iyayensu ba su kula da su ba to sakacin iyayen saboda iyaye ya kamata a ce lokacin da ka haifi ɗa ka ba shi tarbiyya ka lura da abin da yake ka san me yake ciki kuma duk inda zai je ka san ina zai je watakila wani lokaci kana bibiyar abin da yake ciki to amma watakila saboda yanayi irin na talauci da mutane suke ciki ya sa 'ya'yansu mata suna ƙanana tun suna ƙanana suke ɗora mm. musu talla ta su je su tallace tallace su yawo a cikin unguwanni su yawo a cikin kwangaye su yawo a cikin tashoshin mota su yawo a cikin wurare na taruwar jama'a da kasuwanni mm-hmm. wanda wanda yake buɗe ƙofar fitinar sha'awa ya buɗe ƙofar fitinar taɗin kansa abu na farko kenan abu na biyu mafi yawan mutanen da za ki ga sun yi fyaɗe amma kuma waɗanda suka yi fyaɗen ƙananan yara ne abubuwa da yawa su kuma yake sa su hmm. mafi yawa za su gaya maka cewa idan ka tambaye su idan su ka tambaya sai su gaya wasu su za su ce maka ai ba su san ma me yasa suka yi ba amma magana ita ce wasu sa su ake su yi saboda wata bukata da suke da ita ta duniya ko ta neman mulki ko ta neman dukiya. Mm, eh, eh, eh, yawa dakta ban tare numfashin ka ba kamar dai bayanin da mm. dakta Muhammad ɗaya ya ce bokaye bokaye. Wannan akan hanya ne akan mm, hanya yake kamar wannan bayanin ne wasu za a ce sai ka nemi yarinya wadda san namiji ba misali to sai yasa suke komawa kan ƙananan yara bikas su ne ba san maza ba sai su amfani da su lalata musu yara don suna neman wasu bukata ta duniya ɗaya na farko kina abu na biyu da yake sa su yawanci to Uh, wasansu su za ki ga mazajen ba su da aure kuma shi ma wancan ya yi magana wanda ya yi magana ɗazu ya yi magana cewa tsadar aure wadda masu mabiyanku a cikin mm, social media na mm. facebook wani ya yi magana cewa uh, kudin aure wannan magana ce sai iya because yana daga cikin dalilai da wasu mutanen ko yara ko matasa sukan yi fyaɗen mata saboda ba za su iya yin aure ba saboda ba su da aikin yi ba su da kuɗin da za su yi aure kuma faɗan watakila ya fi musu sauki ko da suna ganin laifi ne suna ganin idan suka yi watakila za su iya guduwa da shi to mafi yawa abin da yake sa su shiga ciki suna ganin kamar idan suka yi ba lalle ne magana ta fito ba don komai ba sai dan al'umma irin tamu a yanzu rahotanni da 'yan sanda ko kuma hukumomin tsaro da suke samu na irin adadin fyaɗe da ake yi a cikin al'umma baya nuna irin adadin ko yawan fyaɗen da ake a cikin al'umma domin mm. mutane da yawa ba sa so idan an wa su fyaɗe su kai magana wajen hukuma saboda suke newa shine kawai a rurrufa wato irin mutuncin ya zube ka zo mata mm. darajarta kan kimar gida ya zube ba sa son mutuncin su ma ya zube sai ki ga an rufa abin ya wuce an boye an yi ta Allah ya isa kuma daga nan shikenan wato al'adan nan dai ta gumda baki a ce a ruwa asiri gumda mm. baki sosai saboda ana gudun ai akwai abin da ake kira stigma kan mutane su ringa jifan ka da maganganu yarinya tuntuna yarinya a bata mata suna a ce an taɓa mata zaɓe nan gaba idan ta girma suna gudun ko a rasa mai aurenta ko a rasa mai mu'amala da ita ko kuma mutane su dinga mata zunɗe ko zolaya da kuma da yin wannan faɗan da aka yi mata wasu shekaru a baya. Mm. Na uh, alƙaluma da suke suna nan da yawa a cikin mutane ana ta yin fyaɗen nan wasu su je wurin 'yan sanda to waɗanda ba su je wurin hukumomin tsaro ba magana ta gaskiya sun fi yawa. To waɗanda kuma suka je wurin hukumomin tsaro akwai matsala wata gagaruma da ake fuskanta wajen binciken matsalar fyaɗe a ƙasa irin tamu. Mm. Mafi yawan lokaci lokacin da maganar za ta je wurin 'yan sanda. to already abubuwan da ya kamata ya amfani da su wajen bincike an rasa su domin iyayen yar da aka yi zaɓe sun ɗauke su sun mata wanka an wanke kayanta an canza mata kaya an kuma kai magana wurin 'yan sanda an kuma zo magana bincike to sai ki ga wasu traces da ake nema da za su nuna cewa eh lalle an yi fyaɗe kenan dai ba shaida babu shaida babu shaida hmm. to kuma sai mutane su ce a ah, to tunda babu wannan shaida sai a je wurin likita to likitocinmu kuma su kuma yanzu akan samu matsala da su wurin in ka je dan sanda ya je da kes na saɗe yana so a bashi medical report sai kiga kowane likita yana zukewa akan baya so ya tsaya a ce shi ne zai ba da wannan rahoto na tabbacin cewa an yi faɗan wannan yarinyar ko ba a yi ba saboda suna gudun abin da zai je zo abin da zai je kuma baya wuce cewar idan abin ya je kotu akwai lokacin da za a gaji shi wannan likitan da ya ba da wannan rahoton ya je kotu ya ba da shaida so suna gudun rubutu sai kiga ana ta zuke-zuke wani lokaci sai kiga a wannan hanyar an ma rasa su iyayen ya sun je kai magana wurin hukumomin tsaro amma sun ma rasa me za su kama to ishu din ka je ka zo yau ka je ka dawo gobe ka je ka dawo jibi mutanen mu mafi yawan lokuta ba su da hakurin yin wannan mm. saboda mutane suna da al'amura da suka shige musu gaba sai mm. kiga a takaice an yi fyaɗe an kasa tabbatar da cewa ya tabbata saboda wasu kurakurai da aka yi wajen bin hanyoyin da za a bi a tabbatar da wannan fyaɗen ya samu mm. kuma likitoci suna gudun su tsaya su ba da wannan rahoto saboda rahoton yakan ɗauki lokaci saboda sai an yi shi a laboratory ko kuma ɗakunan bincike domin a tabbatar da abin da ya faru kuma idan suka baya suna gudu ranar da za a ce kotu za ta neme su su zo su ba da shaida shi ma watakila wani lokacin da suke ganin ya fi su amfani da shi ta yin wani abu watakila ko sauraron mm. marasa lafiya. Mm, wannan yana taimakawa kwarai in kika kalli abin da nake bayani shine wannan kuma sai gaba ɗaya tattaru sai ya haifar da matsalar rashin hukunta waɗanda suke yin fyaɗe a cikin al'umma musamman a ƙasa irin tamu. Mm. Domin a lokacin da aka yi magana kotu ba a samu isasshiyar shaida da alkali zai amfani da ita ya hukunta mutum ba. Za ki ga hukunci ba zai yi ba. Mm. Ko da shi ake zargi an kuma san shi yayi sai ki ga mutum ya wani ya daɗe a cikin kurkuku hukuncin ba a yanke masa ba saboda babu shaidar da za a yanke hukunci kuma amma alƙalin ba zai iya sakinsa ba sai ga mutum yana zaune yana ta jira yana ta jira amma jiran tsammani ne domin ba ranar da za a ce hukunci zai yanku don ba shaida da za a yanke wannan hukunci to sai kiga hukuncin da za a yi ba zai yi ba idan kuma an samu shaidu da suka nuna cewa e an yi fyaɗe kuma wane ne ya yi sai to sai hukuncin a baya akan yi su kunce-hukuncen da ba sa kama da nauyin nauyin laifin da aka yi na fyaɗe domin kasashe da yawa za ki ga idan aka yi fade mai kasashe da yawa suna yanke hukunci mai tsani ne kan waɗanda suka yi faden of course mm. kasashe ne irin namu kike samun fade na ƙananan yara ya fi yawa za ki samu yarinya ya shekara hudu ya shekara uku ya shekara biyar ya shekara takwas ya shekara goma ya sha biyu an mata fyaɗe. kuma wani abin ban haushi a dakta wasu iyayensu maza ne ke musu ko kakanninsu kamar yadda muka ji bayani. Ai, to wannan wannan kuma wani wani abu ne kika ɗauko sabo. Shi fyaɗe dama watakila al'umma ya kamata su sani. Mafi yawan fyaɗe da yake faruwa a cikin al'umma kuma a ko ina a duniya yana faruwa ne tsakanin mutane waɗanda suka san junansu. Mm. Fyaɗe wanda duk ga za ga akwai sanayya. Kalilan ne ake yi wanda ba sanayya tsakanin wanda ya faɗan da wanda aka yi wa. Amma mafi yawa a cikin a cikin iyalai yake faruwa. Yawa dakta za mu saboda lokaci dakta za mu sa aya anan. Dakta. To abokin wa yewa yewa kanwar abokinsa. Kaka dai sanayya ko kuma mutumin da ake yawan kaiwa abu yake saya. yarinya take kai masa abin sayarwarta saboda yar tallace mm. sai amfani da wannan damar ita ma saboda already an samar da wannan sanayya a tsakani. So mm, mutu yawan faɗi mutane su san wannan. Ya fi faruwa a cikin mutanen da suka san junansu. Yawwa, dakta lokaci lokaci na ɗaga mana hannu dakta. In Allah za mu dasa aya a nan idan Allah ya kai mu ranar Alhamis mai zuwa za mu sake gayyato ka da fatan za ka samu lokaci za mu muna so mu ji taɓin hankali ne rashin lahiya ne ko kuma jaraba ce idan Allah ya kai mu ranar Alhamis. To Allah ya kai mu. Mun gode sosai dakta. Yawwa yanzu ga ayar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وألانية فلهم أجرهم عند ربهم ۖ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى ينتشى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار wanda suke sadaka da dukiyarsu billeli da dare wannan hari da rana sirran a ɓoye wa alaniyatan ko a bayyane falahumu ajruhum inda rabbihim cewa suna da ladansu wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu wani tsoro a gare su wala hum zanu babu wani bakin ciki da za su a wannan aya Allah ubangiji subhanahu ta'ala yana bayyana mu darajar sadaka yana bayyana mu matsayin sadaka yana bayyana mu lada na sadaka Allah yana bayyana mu duk wanda yake hudda dukiyar shi ya bada sawa'un da dare ne ko da rana ne a bayyane ne ko a ɓoye ne da kowane lokaci kal ya yi zaton cewa ya huddas da duke shi a banza Allah ya ce falahumu ajruhum inda rabbihim duka suna da ladansu cikakke a wajen ubangiji wala khawfun alaihim babu wani tsoron azaba da za su ji ranar tashin kiyama saboda sun yi abin da Allah ya umarce su sun hudda abin da suke so sun badas walahum hum yahzanun kun babu wani bakin ciki da zai same su ranar da wasu na cikin mummunan bakin ciki to su wanda suka wudda dukiyar suka yi sadaka Allah ya ce a ranar babu wani bakin ciki da zai shahe su wannan aya na nuna mu cewa duk wanda yake sadaka to yana da wani matsayi mai girma a wajen ubangijin shi domin wannan abubuwa na daraja da ubangiji ya zana ba kowa yake samun shi ba sai mai babban matsayi a wajen Allah kuma tana nuna mu cewa ashe duk dukiyar da za ka bada sadaka akwai tanadin da za a ma na alkhairi kambacin abin da ka bada ko fiye da abin da ka bada musamman wanda suka tattara dukiyoyi to lokaci na neman aljanna da su wannan ka huddo ka raba ma mutane ka huddo ka yi sadaka ka huddo ka ba mutane alkhairi lalle ne cewa Allah dai ba ka wannan dukiya amana ce da ya jarabe ka ya gani ka yi alkhairi ko kuma ka yi shari da ita ka hudda ka ba da haƙƙin Allah ko kuma baka ba da ka hudda ka taimaka ma marayu ka hudda ka taimaka ma duka wanda ubangiji ya ce ka taimaka ma ko baka yi Allah ya sa muna cikin wanda za mu samu babban wannan lada na sadaka musamman a cikin babban wannan wata To Malam Lawali Aliyu kenan na ƙasa jamhuriyar Nijar da wannan nasiha da watan mun saurara kuma za mu yi aiki da wa'azin. Masu saurare iyakacin shirin kenan. <laughs> madadin jamila kabiru Yau, wai ba lokacin ne ba sai dai mu haɗu a facebook da su saboda tambayan mu ta abinda za mu yi gobe ko da yake layi za mu buɗe masu saurare su kira amma yawwa za mu yawwa. To yanzu a madadin Jamila Kabiru Da tafarra girma tafarra da injiniyan mu Mr. Skip da kuma Dr. Abdullahi Madaki mai Kano shugaban sashen nazarin halayya da zamantakewar bil'adama a jami'ar Bahar ta Kano wanda ya bamu gudunmawa a wannan hili. Baki ɗaya dai kamar yadda na ce iyakacin wannan shiri kenan sai gobewar haka da izinin Allah ku huta lahiya masu azumi a sha lahiya kuma kamar kullum dai kar a manta mu a cikin addu'a muna roƙon addu'a ku kuma muna buƙatar addu'a ku. مع This program has come to you from the Voice of America, Washington.